السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ta'ala ya kawo mu yau goma ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da bakwai ga watan hudu miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai taron albarka jami'u shekh talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da littafin karatun littafin a tajridu لأحاديث الجامع الصحيح ناب الضمالني الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنشين مجلس من أكو كما منت مقدمة المصنف واتو مقدمة الدشيم علم الزبيدي رحمة الله عليه يما للتافة يا فأنا من الشيوة للتافة الإمام البخاري واتو الجامع الصحيح المسند لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه na al'imam al-bukhari muhammadu bin ismail littafi ne da ya kasance yana ɗaya daga cikin littafan da suka fi girma fa'idoji a cikin littafan da aka rubuta na musulunci kuma yana ɗaya daga cikin littafan da suka fi yawan fa'idojin to shi ne sai yake cewa illa annal ahadith al-mutakarrirata fihi sai dai hadisan da suka maimaitu a cikin sahihul bukhari al bukhari yakan yawaita maimaita ambatan hadisai hadisi ɗaya sai ya faɗe shi a wurare mabambanta mutafarriqatun fil abwabi wannan hadisai da al-imam yake ambatawa mutafarriqatun fil abwabi sun rarrabu a babu littafin nasa ya faɗi hadisi nan sannan ya sake ambatansa a wani babin sannan ya sake ambatansa a wani babin sannan ya sake ambatansa a wani babin wa iza arada insanu idan mutum ya bincike ya nufi an yanzu al da ya nemo hadisi fi ayi babin a kowane babi la kadu yahtadi ilaihi illa ba'da juhdin wa tuli وطول فتش لا يكاد يحتدي إليه فبزي يقي واي شرية زوا جوالا حديث با إلا بعد جهد فاشي سياشا وحلا وطول فتش كما سياسة ويتبنتكي إن كان نيمان حديثي قواغا دي أتن سيد البخاري كاتب جنسا كاتم فوقنسا don kana neman sa sai ka neme shi a wurare da yawa inda kake tsammanin ka ji hadisin ba dole bane ka ji shi to da shi al-imam al-bukhari yana da manufar rubuta littafinsa wa maqsudul bukhari manufar al-imam al-bukhari da yasa yake maimaita yake ambatan hadisi a babubuka mabambanta manufarsa ita ce rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa manufarsa bi dalika abin da yake nufi da wannan kasratu turuqil hadith yana so ya nuna maka hadisin an ruwaito shi da hanyoyi mabambanta wancan ya ruwaito shi wancan ya ruwaito shi wancan ya ruwaito shi wancan ya ruwaito shi kila al-imam bukhari ya samu hadisin nan a wajen malamai mabambanta kila malaman nan za su kai biyar da yana son kuma ya nuna maka cewa duka waɗannan hadisi wannan hadisin kwara ɗaya ya ruwaito shi daga mabambantan malamansa ko kuma ba malamin shi ba kila malamin nasa kwara ɗaya ne amma shi kuma malamin nasa ya yi riwaya hadisin daga malamai mabambanta haka dai wasu kuratuhu kuma yana son ya nuna maka hadisin shahararre ne ba hadisi ba ne baƙo hadisi ne da yake shahararre a wajen malamai duk malamai sun san shi kaga hadisin na mulamar zinniyat wannan hadisin dai da hadisin ibn umar hadisin abdullahi hadisin umar afwa hadisin umar radiyallahu anhu hadisi na biyu a cikin al'arba'un an-nawawiyya al-imam al-bukhari ya ambace shi a wurare da yawa a cikin sahihinsa na farko dai shine hadisin farko da ya bude littafin su da shi sahihul bukhari sannan ya ci gaba da ambatansa a wasu wurare duk da kila a ga lafuzan sun dan canza to yana so ya nuna maka yi riwaya hadisin daga mabambantan malamai ba malami ɗaya ya riwaya daga wajensa ba manufarsa ta farko ce wanda ita alimamun zabiri ya ambata ya nuna maka cewa hadisin an ruwaito shi daga hanyoya mabambanta sannan kuma hadisi shahararren hadisi ne a wajen manya-manyan malamai wannan manufarsa nan, sannan daga cikin manufar wadda al'imamu zabidi bai ambace ta ba ita ce al'imamu bukari yana son ya fitar maka da hukunce-hukunce mabambanta a cikin hadisi hadisi ɗaya al'imamu bukari zai iya amfani da shi ya ambace shi a babubbukan da suka kai goma zuwa ashirin kowane ambato zai ma hadisin a wani babi to yana so akwai fikihun da zai fitar a cikin hadisi wannan manufar alimamun zabiri bai ambaci ta ba amma malamai wasu da yawa sun ga cewa ma ita ce manufar da waccan girma manufar cewa al'imamun bukhari zai nuna maka hadisin na da hanyoyi da yawa ita ce kanwa manufa koya ita ce ya yi maka bayani a matsayin cewa hadisin akwai fikihu da yawa a cikinsa an ruwaito shi za a iya fitar da fikihu da yawa a ciki wa maksuduna huna amma mu manufarmu mu da ta sa muka rairayo littafin muka taƙaita shi akhdhu asl al kawai mi ruko da tushen hadisi li kaunihi qad ulima saboda ai an sani anna jami'a ma fihi sahih da abin da ke cikin littafin sahih al bukhari ne to da shi yasa mu ga maka hadisin su daya idan aka ambace shi sau ɗaya to ba za a sake nanata shi ba sai dai idan hadisin ya zo da wata fa'ida ta daban wacce babu a inda aka ambace shi a farko to sai a sake nanata shi domin wannan fa'idar da aka sama a cikin wannan lafazin kamar yadda zai ambata da kansa قال الإمام النووي الإمام النووي رحمة الله عليه يحيى بن شرف أبو زكريا يحيى بن شرف النبوي ربما لما حديثي من لتاف رياض الصالحين من لتاف عن منحاج على شرف صحيح مسلم بن الحاج من لتاف الارض أولى النووية من لتاف التبيان في علوم القرآن من لتاف المجموع شوف المعذب من لتاف آه، بغيه الطالبي نا لتاف من نفئه شافعية فشي يشي في مقدمة كتابه شرح مسلم مقدما للتاف شرح مسلم واتو المنهاج على شرح صحيح مسلم ابن الحاج وأتكى الإمام النووي كيشيوا وأما البخاري أما كاجع الإمام البخاري ينا مكا غورني akwai malamai wasu da suke ganin cewa sahihu muslim ya fi sahihu bukhari shi limamin limamu a siyuti yake cewa wa man yuqaddim musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama ya cewa malaman da suka gabatar da muslim akan sahihul bukhari to abin da suke nufi ba suna nufin ya fi sahihul bukhari inganci ba ne a'a ya fi sahihul bukhari tsari ya kyautata hadisi in zai ambace shi to yakan yi kokari sai ya dunkule shi a babi daya shi sa neman hadisi a sahihu muslim ya fi sauki fiye da a sahihu bukhari shi a sahihu muslim da hadisi da bambantuwar lafazinsa sai ya kama ka shi a babi daya to shi yasa sai suka ce ba inna ma tarkibahu wa sun'ahu qad ahkama yadda ya tsara hadisinsa, yadda ya tsara littafin ya kyautata shi to shi yasa wasu ke gabatar da shi akan sahihu al-bukhari shi ne wani yake cewa shajar qaumun fil bukhari wa musulmin ladayya wa qalu ayya zainin tuqaddimu فقلت bukhari فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace wasu mutane sun yi rigima sun yi saɓani a gabana suka ce wai da bukhari da muslim wanne ne ya fi sai na ce ba haka za ku ce ba laqad faqa al-bukhari sihatan in ana magana inganci ne to sahihul bukhari ya fi muslim ya fi sahihu muslim amma idan ana magana kan tsari to sahihu muslim ya fi sahihu bukhari to shine sai al-imam an-nawawi sai yake cewa wa amma al-bukhari amma al-imam al-bukhari فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة فإنه شيء أبي السه أتن صحيح البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة yana ambatan fuskoki mabambanta fi abuwabin mutafarriqatin a babubbuka mabambanta mutaba'idatin waɗanda suke da nisa da junansu wa kathirun minha hadisan da al-Imam al-Bukhari yake ambata su da yawa yazkuruhu fi ghairi babihi alladhi yasbiqu ilayhi al-fahmu annahu awladi al-Imam al-Bukhari sai ka maka hadisi a babin da baka tsammanin ka samu hadisi hadisi ina yana bayani ne akan eh, ciniki sai al-imam al-bukhari sai ka maka shi a cikin amana har kai a tunanin kai tsaye kitabul buyu'i ya kamata ka ga wannan hadisi a bangaren da aka ware da ke bayani akan cinikayya to shi kuma al-imam al-bukhari yana da wani fiqh da ya fahimta a cikin hadisin da ke bayani akan amana sai ya dauke shi sai ya je ya shi a cikin kitabul adab ko kitabu abin nan ar-raqa'iq kaga sai a tsammanin ka ya kamata ka ganshi a cikin kitabul buyu'i ne to shi kuma ya kai shi a cikin kitabul raqa'iq kila a cikin al-amana to yana da wannan in ji al-imam an-nawawi فيصعب على الطالب جمع طرقه شيء ilimi wahala ya iya tattaro hanyoyin hadisin saboda yadda alimam bukhari ya ambace shi a wurare mabambanta ƙila ma ya je ya sa shi a babin da kai a matsayinka na ɗalibin da bai yi zurfi a cikin fahimtar bukhari ba kana tsammanin ba a nan ya kamata ya ajiye hadisin ba ce maka wahala وحصول الثقة بجميع ما ذكره من أمك الحديث سنن شيء ما قال بي وهلا يأمنتو دا جباكي دير أبند الإمام البخاري يأبدتا من تغك الحديث نحن يوين حديث بذلك إيجاني وابا قال الإمام النووي دي ساكشيوا وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين hakika na ga manya-manyan malamai wasu jama'a manya-manya daga cin alhuffaz alhuffaz jami'in alhafiz malaman hadisi suka in sun ce ma mutum alhafiz shine mutum da haddasa alal aqalli hadisi dubu ɗaya zuwa sama alal aqalli to shine sai a ce masa alhafiz in ka janci alhafiz nan da kake janci alhafiz ibn hajar alhafiz al-iraqi alhafiz al-mizzi alhafiz ibn kathir alhafizu suyuti duk ba haka nan ba suka samu wannan taken ba alhafiz sai ka haddace hadisi allah kalli dubu ɗaya sannan sai a kira ka hadisi an ce hadisi dubu ɗari ba fa tsince tsince irin yadda muke yi ba kuma shi kenan ka kiyaye qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa a cewa wani littafin ba zama littafin ba a hadda isnadin shi haddasani wani haddasani wani haddasani wani din nan to shine sai a ce maka alhafi ba aiki ba ne na wasa to ya ce ya ga wasu jama'a min al-huffaz al daga masana hadisi na baya baya galitu fi misli hadha sun yi kuskure a game da haka sai mutum sai ya zo sai ta wannan hadisin ba cikin sahih bukhari iri iri sai ce ba cikin sahih bukhari alhali yana nan a ciki shi yasa a ƙarshe a wannan zamanin akwai wani malami da ake ce masa al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi ya yi ƙoƙari sosai a fannin eh, hadisi littafai da yawa a wannan zamanin shine ya zo musu nan ba yau shi yasa ɗaliban hadisi ba su cika shan wahala wajen neman hadisi ba duk kowane littafi sai a hadisi nan ba sai a masa nan ba sai ka gama in an tashi ambata sai a ce bukhari ya ruwaito shi a hadisi mai nan ba ta kaza to da duk waɗannan lambobin ba su ba su da abin da ake shi ne kawai ce dai al'asara al'asara shi ne farkon hadisi ya ambata maka farkon hadisi to in ka san farkonsa to sai ka je kai ta neman sa a cikin littafin da kake nema ko cikin littafin hadisin da kake neman sa saboda malaman da sun sha wahala a ji sai duk ga suna yi musu tarki ne hadisi littafi kaza komin yawansa sai a yi masa nabobi. sai ka gane cewa hadisi na dubu talatin da biyar a cikin al-musannaf na al-imam ibn abi shayba ko ka ga ce hadisi na dubu goma ko na dubu sha biyar a cikin littafin sunan bai haƙil kubra ko a cikin sunan nasa'il kubra ka ko kuma ka ji an ce hadisi na dubu ashirin a cikin musnad imami ahmad ko ka ji an ce hadisi na dubu sha biyar a cikin littafin musnad ali ya'la ko musnad al bazza kaga wannan duk sauki ne Allah madaukakin sarki ya kawo mana magabatan mu ba su samu wannan saukin ba to sun samu wannan kuskuwar فنفوا من رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه شيء قدس مش حديثي إيه لا كن سيد البخاري الله عزيز في بايت كن سيد البخاري سبو دلي سبو دولنا نتار من الإمام البخاري نعم بكر حديثي أئن كيف أنا كنت أمان يا أجي شبا في غير مظانها أئن باسنا أمان تساميسه الصادقة إلى الفهم wanda kai tsaye fahimtar mutum ke tafiya can to kawai sai ta shi ya duba bai gani ba sai ce babu sai yana na cin sai bukari to kuma cikin gatan da aka yi mana yanzu idan aka akwai akwai littafin hadisi a littafin bukari wasu nusa wasu kofi kofi da aka yi idan aka ambaci hadisin farko al-imam al-bukhari ya ambace shi a waje goma to sai kaga sun ajiye maka rabba kasa sai su ce bayan nan wajen walimamu bukhari ya ambace shi a hadisi nan ba ta kaza nan ba ta kaza nan ba ta kaza nan ba ta kaza sai gan shi cikin sauki duk da yana an lissafa maka a ƙasa intaha ma zakarahu an-nawawi rahimahullah imam an ya ambata ya kare abinda da yake nuna mana yana nuna mana yadda al bukhari ke da tsari na ambatar hadisi a babu buka mabambanta ya maimaita hadisi har ma kila ya aje hadisin a inda kai ba nan kake tsammanin ya aje ba amma yana da fikihunsa ai shi yasa al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi in mutum ya dauki Fathul Bari shan Sahih al-Bukhari sai ya ga yana ba al-Imam al-Bukhari kariya cewa wasu sun ce wannan hadisin babu fikihun babun a ciki yace akwai sai ma bayani ya ce kaza kaza kaza shi yasa ke cewa duk kusan malaman da suka yi sharhin bukhari ba su fahimci bukhari kuma yadda ibn hajar rahmatullahi alaihi ya fahimce shi ba zalika fadlullahi yutihi man yasha falamma kana kadalika yayin da lamarin ya zama kamar haka ahabbtu an ujarrida ahadithahu sai na so a ce in tantance hadisan bukhari min gairi ba tare da na ta ambatawa ba na ta maimaitawa ba to daga in na ambaci hadisi a waje daya to shi kenan waj'altuha mahdhufatan asanidi sannan kuma na ambaci hadisan su zama ba su da isnadi shine abin da ake ce mishi al-mu'allaq al-mu'allaq kenan al-mu'allaq hadisin da aka goge masa isnadin sa al-imam suyubi a cikin alfiya yana cewa ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق يتي ما يطلق الإسناد أبن دا أكسك إسناد أكبش وأنبش حديثي بإسناد سبع ولو إلى آخره معلق كودا زوا كرشان سني أكا جوج إسنادي بك وشيني أكي تي بس معلق إيه حديث بأنبتش لإسنادي بقى kawai kila sahabi aka ambata kawai kila ma ba ambaci hadisi sahabin ba kamar kawai kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ya ambace su mahzufatul atani ba su da isnadi duk haka al-imam zabidi ya ambata mana yana cikin tajrid yanzu ne yana faɗa mana manhajin su a buga littafin a rubuta littafin sa wani tsari ya bi wajen rubuta littafin abu na farko ba zai maimaita maka hadisai kamar yadda Imam Bukhari ya ambata ya maimaita maka ba in ya maimaita maka to ai ba sauki ce. abu na biyu shine zai ambaci hadisan ba da isnadi dan ne li yaqruban tiwazul hadisi min ghairi ta'zim domin iya samun hadisin ya sauki gare ka kai da kake nema min ghairi ta'zim ba tare da ka sha wahala ba faqarrabahu ilayhi qala la ta'kulu kawai ya kawo maka shi kawai ya ce gashi ka ci shi ya maka dafa duka komai ya sa maka shi kenan kai yanzu ci ake can kai to cin ne yake mana wahala wa idza ata al hadith al mutakarrir mal azzabi yace idan hadisi yazo an maimaita shi usbituhu fi awwal marratin to zan tabbatar da shi a tashin farko in na ambace shi to shi kenan kakka tsammanin zan sake maimaita maka shi saɓanin shi asalin littafin kila kai ta gamuwa da shi shi yasa in ana karanta sahih bukari in aka zo wani sai sai mun karanta shi a baya kawai sai dai a tsallake hadisi ba ma za a fassara ba shi yasa wani zubin za ka ga dandana an gama sahih bukari. sai a ce gashi an gama karanta shi an sauki saboda ne saboda an faɗi wasu hadisan a baya ga su kuma yanzu ana sake nana ta su to ai an fassara maka a baya ka je ka ji fassarar da aka maka a baya fassara ɗaya ce وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها أما إذا يساك ملي تاشع بأكي نديو إن نجا أخي وتفائدة أخي ولكاني وتفائدة ذكرتها وزن أمبتا مكبتا to daga abin da ba zan yi ba shine ba zan nana ta hadisi fatansa ba amma idan akwai wani ƙari a cikin lafazin hadisin da ya zo da shi a tashi na biyu to ni ma zan ambaci wannan fa'idar in ambaci wannan daɗin wato wannan ƙara, sakamakon wannan fa'idar da ke ciki wa illa fala in ku babu ziyadatu fa'idati ko ziyadatun fiha fa'idatu ƙarin da akwai fa'ida a cikinsa to da zan ambata maka ba shi kenan da na ambace shi sau ɗaya kakka tsammani zan sake lalata maka wannan hadisin shi kenan ka je ka kiyaye shi da haddace shi har wannan sauki sauƙaƙawa ce wa ya ci hadisun mukhtasarun zai iya yiwuwa hadisi ya zo a taƙaice wa ya ci ba'du fi riwayatin ukhra abu shafa sai ya zo a wata riwaya kuma an fi buɗe shi a riwayar farko an zo da shi a taƙaice amma a riwaya ta biyu sai a zo da shi an buɗe shi an ambaci komai nasa wa fihi ziyadatun alal awwali sannan akwai wani ƙari kan na farko wato riwaya ta biyu ta fi riwaya ta farko faɗi da tsawo fa aktubu saniya to zan kyala na farkon sai in na biyu ba zan ambatan maka shi a na farko ba wa atrukul awwala zan kyala na farkon bi ziyadatil fa'idati wa in ba'uda saboda karin wannan fa'idar ko da hadisin yana da nisa ai hakuri za mu haɗa ta misali al-imam al-bukhari ya ambaci hadisin a cikin kitabu bad'il wahyi misali sai ya kawo shi a takaice kitabu bad'il wahyi shine littafi na farko a cikin sahih al-bukhari to amma ya ambaci hadisin a takaice ne shi kuma al'imamu zabidi ya hango al'imamu bukari ya ambaci hadisin a kitabu Al-Qadir. kitabu Al-Qadir kusan yana cikin babubukan ƙarshe a cikin sahih bukari to kai hakuri ba za ka ga hadisin a cikin kitabu ba da ilwahi ba sai an je Al-Qadir sannan za ku haɗe ka ga hadisin saboda wannan fa'ida hmm. ba zai ambatan maka shi a nan ba sai a can shine wa in ba'uda ko da hadisin ya nisa amma wannan fa'ida ita ake bi ɗalibin ilimi abin da ake son kullum ya ya zama ya ba shi muhimmanci shine samun fa'ida me ake nufi da fa'ida fa'ida ana nufin ziyada ziyada ƙari shi ake ce masa fa'ida abin da za ka ƙari da shi to in al-imam bukhari a cikin sahihin sa ya ambaci hadisin a kusa amma a takaice ni kuma naga ya sake maimaita shi a can gaba ko da yana da nisa to zan zaɓi in zaɓi na zan fifita zaɓen na ƙarshen sai na je can wannan babun in ambace shi amma ba zan ambace shi a babun nan na kusa kusa ba kai ɗalibi ne karatu sai ka yi haƙuri kan gaggawa ta saka ka ce ai za ka karanta ka bari sai an je can sai a haɗu sai ka ce sai ka ji hadisi shine wa ma'uda din wala azkuru min al ahadisi sannan ba zan ambata ba daga cikin hadisai illa ma kana musnadan muttasila sai hadisin da ya kasance musnadan al musnadu shine hadisin da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ne isnadin ya sadu shine al musnad al musnad kenan in an ci al musnad maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikinsa ko kuma abin da ya ga ana yi ya tabbatar kuma sannan ya zama isnadi ya sadi zuwa gare shi shine ake ce masa musnadu kishi yasa marfu' kenan shi kuma al-marfu' hadisin ko kuma wanda ya fi shi faɗi ba kishiyarsa ba wanda ya fi shi faɗi almarfu shi kuma shine hadisin da yake aka ce annabi saba ya faɗa ko ya alƙata ko ya tabbatar ko isnadin shi ya sadu ko bai sadu ba shine marfu na ukun su shine muttasilan shi ko muttasil shine hadisin da duk aka ce ga wanda ya ambace shi ko annabi ko sahabi ko tabi'i amma da sharaɗin isnadin sai ya sabi suna da bambanci to shine sai ya ce to hadisi da zai ambata maka ba zai rika maka aqwalu sahaba ba ba zai rika maka aqwalu tabi'ina ba babu maganganun sahabbai domin a sayi bukhari ya kunshi maganganun annabi sallallahu alaihi da maganganun sahabbansa da maganganun kuma tabi'ai to shi zai ta maka maganganun annabi ne zalla shine wala azkuru min al ahadisi illa ma kana musnadan muttasila bazan ambata a cikin hadisi ba sai abin da ya kasance musnadi kuma muttasili ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sannan isnadin sa ya sadu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai ambaci mu'allaq ba wa amma ma kana maqtu'an amma abin da ya kasance maqtu'i nan maqtu'i yana nufin munqati kenan wanda ba ambace shi da isnadin sa ba ga baki daya a cikin isnadin sa akwai yankewa to ba zai ambace shi ba ko kuma maqtu'un nan yana nufin qawlu tabi'i maganar tabi'i duk da cewa maganar ta ba ba ta nuna haka shi an ce in an ce maqtu'i shine hadisin magana magana tabi'i kamar yanzu misali a ce Sa'id ibn Zubair ya ce ko a ce Sa'id ibn Musayyib ya ce ko a ce Al-Hasan al-Basri ya ce hmm? ko Abu Idris al-Khawlani ya ce duk waɗannan tabi'ai ne ko kuma ƙanana kamar irin su al-Imam Muhammad ibn Shihab ibn Muslim az-Zuhri ya ce to duk wadannan ana ce musu maqtu'i al-imam al-iraqi a cikin alfiya sai yake cewa wa sammi bil maqtu'i qawl at-tabi'i wa fi'luhu wa qad ra'a al-shafi'i ta'birahu bihi 'an al-munqati'i qultu wa ilahu قلت وعقده اصطلاح البرجعي shine maqtu'i hadith magana tabi'i حديث abinda tabi'i ya fada shi yake ce يكتب maqtu'i to ba zai ambaci maqdu'i a nan ba ko mu'allaqa ko kuma mu'allaki al mu'allaq shine wanda muka ambata a baya shine hadisin da ma'awwalul isnadi fihi yutlaqu walau ila ila walau ila akhirihi mu'allaq hadisin da aka goge masa isnadi to al imam al bukhari yakan kawo su hadisai ba isnadi sai ya babi sai ce wa qala sa'id ibn jubair sai faɗi maganar ko kuma ya ce wa qala rasulullahi sallallahu sama amma ba isnadi to al-imam az-zabidi yace ba ruwan shi da waɗannan ba zai ambace su ba sai waɗanda al-imam bukhari ya ambace su da isnadin su shi kuma sai ya goge maka isnadin sai ya kawo sai ce qala umar ibn al-khattab anna rasulullah inna rasulullah qala wanda suke musalli hadisi za su fahimta wannan duk bayanan da nake yi fala a ta'arradu lahu waɗannan ba zan ambace su wa kazalika ma kana min akhbari sahabati haka nan abin da ya kasance labarikan sahabbai ne ko hadisan sahabbai ne su ma ba zan ambace su ba kaman ba'dahum waɗanda suka zo a bayansu su dukan su ba zan ambace su ba mimma laysa lahu ta'alluqun bil hadisi waɗanda ba su da alaka da hadisi duk abin da bai da alaƙa da hadisi kai tsaye maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan ambata ba amma idan maganar sahabi ta kasance tana da alaƙa da hadisi to zan ambace ta kamar misali a ce qala umaru qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala rasulullah kaga nan ai ambace shi an ce qala ya ce ko ko kuma misali a cikin hadisi kila akwai tattaunawa tsakanin Umar radiyallahu anhu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam to za a ambata wala fihi dhikru an sallallahu alaihi wa sallam fala azkuruhu haka nan babu ambatan Annabi sallallahu a ciki to ba zan ambace shi ba to da duk hadisan da zai kawo mana a cikin littafin nan maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne zalla. kamar ne كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى تقيفة بني سائدة بدن أمر هكاية حكاية فتيد سيدنا أبو بكر ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سقيبا إلى سقيفة بني سائدة زوا والنوم جند ده أكي مشي سقيفة بني سائدة سقيفة بني سائدة قصة تتنا بياني أكل لوكة عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lansaru sun tafi wani waje da ake ce masa sukifatu bani sa'ida suka je suna tattaunawa to yanzu wane ne ya cancanta ya zama khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka faɗa ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umar radiyallahu anhu sai suka tafi suka je suka same su a can har abin da ya gudana ya gudana karshe su habbai gabaki daya suka yi ittifaki suka zaɓi na abubakar radiyallahu an to in wannan kisa ba zan ambace ta ba saboda ai bayan mara rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun gane wa ma kana fihi min muqawalati bainahum da abin da ya gudana ta tattaunawa a tsakanin su wancan sahabin ya ce kaza wancan sahabin ya ce kaza waxay ku shirti Umar cumar radi allahu canhu haka nan iskan isa sayidina cumar radi ita ma ba zan ambace ta ba ba ta cikin abin zan ambata a cikin wannan littafi wa wasiyyatihi li waladihi fi an yasta'dina aishata li yudfana ma'a sahibaihi sannan ba zan ambaci wannan wasiyar da sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu yama dan sa abdullah bin umar kan cewa ya nema masa izini wajen da ya ishi radiyallahu anha da a rufe shi tare da abokanansa guda biyu wato na aiki sallallahu alaihi wa sallam. da kuma wa da sai sayyidina abu bakar radiyallahu anhu na umar lokacin da lalatacce abu lu'lu'atul majusi ya cike shi ya cike shi a ciki sannan ya ciki wasu mutane guda goma sha biyu a bayan na umar radiyallahu anhu sannan ya zo ya saki kansa ya kashe kanshi abu luwalat al to bayan an yi wannan na umar radiyallahu anhu cikin wasiyar da yayi ya ce ma abdullahi ɗansa kafin ya rasu ya ce ka je ka ce mana na aisha radiyallahu anha kuma ibn al-khattabi radiyallahu anhu yana neman izini a wajenta ya ce ka ce mata amirul mu'minina ka ce mata umar dan al-khattab yana neman izini a bashi ta ba da izini a wannan gida nata ko a ɗaki nata ya kasance an rufe shi a cikin yaran su na na ishe radiyallahu ana ta ce to ba yadda za a yi sai na umar ya nemi abu a waje na in ci masa da na bar wannan wurin ne ya zama nawa ga mijina manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ga kuma babana sai da abubakar radiyallahu anhu ne kuma sai in zama ta uku a rufe na a kusa da su amma tun da ya nema wallahi tallahi na bashi shi kenan ta ce ta ba sai na umar sai na umar ya sake ce ma abdullahi ɗansa idan na rasu ka sake komawa ka ƙara tabbatarwa a ce ga ka ga annabi sulma har ka gama samun falala eh. yanzu duk wani ɗan bakin ciki sai dai ya mutu a ya mubghidi la ta'ti la ta'ti qabra muhammadin hal baytu bayti wal makanu makani haka na nashi tace tace kai ne ne tsiwa kana gaba da ni dan shi'a kenan la ta'ti qabra muhammadin ka tace ka je bakin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam hal baytu bayti ɗakin ɗaki na ne wal makanu makani wurin na wani. ɗakin na na ishe radiyallahu an hali to ya ce to yin wannan isoshin ba kawo su ba wa kalamihi fi amri shura sannan haka nan maganar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yayi a game da shura bayan bayan an cake shi ku duba ilhama ta Allah sayyidina umar na cikin wannan yanayin na zafin ciwo amma Allah madaukakin sarki ya bashi basira ya kafa kwamitin mutum shida ya ce su zama su ne a cikinsu za su fitar da khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kwana uku ya ce in suka bari al'ummar annabi sama ta shiga cikin watan gaririya to fushin Allah ya tabbata a kansu su shida dan shi abdullahi malami ne masani ya ce ke ban da kai wannan mutane ne za ka zo kana zagin su a lokacin umar ya ga dama ya ce abdullahi sai za ka zama khalifa shi kenan ta zauna wilayatul ahadi kenan yadda sai na baka rabi Allahu anhu ya ce umar kai za ka zama khalifa bayana to da sai na umar ya ga dama da san zuciya suke yi sai ya ce abdullahi kai ne khalifa bayana duk siffar da kake nema ta shugabanci abdullahi bin umar yana da ita duk siffar da kake nema ta shugabanci ɗaya biyu uku a lissafa ko guda nawa ne siffofin to abdullahi ya cika su amma sai na umar ya ce kai abdullahi ba ka cikin su ya ce abinda nake ba da shawara abinda nake cewa kai ka je ka zama kai ne ɗan rahoto na sannan idan sun yi saɓani su shiga wasu sun zama kaza to babu laifi ka cika ma ɓangare ɗaya ƙura'a misali su shida ne sai abu ya zama aka kawo fahimta sai su aiki cika mutum uku nan mutum uku nan to ya za a jayar ya ce to sai abdullahi ya goyi bayan daya in ya ko in ya goyi bayan daya bangare da ya zama mutum nawa ya zama mutum hudu shikenan sai a samu halili sai mas'alar tawarwaru haka fa ya ce masa wannan mutanen zuce su ba irin tamu ba ce la لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاق المقعد إن أنا مغانا متانا بسلاسية يو أفافوا سلاسية سلو وشكا كاوم موغراو سو أفافوا سلاسية يوني الدين لهم أقدام راسخة في هذا الدين إيه وأرجلنا أرجاء مو مغراو ne to ba zai iya ce in waɗannan kisoshin ba sannan wadi'ati usmana radiyallahu anhu sannan ba zan ambaci kissar muzayi'ar da aka masai na usman ibn affan radiyallahu anhu din bayan rasuwa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wasiyati az li waladihi sannan ba zan kawo sannan ta az-zubair ibn al-awwam da ya dan sa abdullah ibn zubair ba fi qada'i dainihi akan cewa ya biya masa ba su kansa wa ma ashbaha zalika da makamantan waɗannan dukkanin su bazan kawo su ba duk da al-imam al-bukhari ya kawo su a cikin sahihin sa domin kai tsaye ba su da alaka da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma na ce wala azkuru min al ahadisi illa ma kana musnadan muttasila ba zan ambaci wani hadisi ba sai kai wanda annabi sama ne ya faɗa in ka ga maganar sahabi ta shigo to kila tana da alaƙa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi, annabi ya faɗa shi ma kuma sahabin ya faɗa ne kawai kun ga wannan al-imam az-zabidi yana faɗa mana manhajiyyarsa tsarin da ya bi da kuma yake son ka fahimci littafin sa akai sai ya ce mana ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث sannan zai rika ambatar sunan sahabin da ya waito hadisi fi kulli hadisi a kowane hadisi da hadisi zai ce maka an wani an wani an wani man rawahu domin a san wanda ya ruwaito shi yasa daga cikin abin da ake bukata alal aqalli idan baka haddace isnadin hadisi ba to ka san sahabin da ya ruwaito ka san sahabin da ya ruwaito shi wa altazimu katiran alfazahu fil ghalibi zan nizumta ma kaina ya zama na tsara lafazin al-Imam al-Bukhari duk lafazin da al-Imam al-Bukhari ya amfani da shi to ni ma shi zan yi kokarin in yi amfani da shi fil galibi a mafi rinjayen lokuta misla an ya kula kamar misali idan ya ce an aishata to ni ma zan ce an aishata kun ga ya amfani da an kenan yi an ana ya ambace ce an aisha bai ce kalat aishatu ba sannan da sannan Aisha aishata ba to in haka ya ce an aisha ni ma haka zan ambata وتارة يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونزبن كما الإمام البخاري يكن شيء عن عائشة شيء شيء زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقنا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يشي نما سين أمتا حكا وتارة يقول ونكم زبن شيء شيء عن أم المؤمنين عن أم المؤمنين دقا أور مؤمنين هذا دوا شيء دي ita ce Aisha to in bi yadda ya faɗi ni ma zan yi kokarin in tsare masa lafazin sa wa ahyanan yaqulu wani zubin kuma al-Imam al-Bukhari yakan ce an ibn Abbas daga dan an ibn Abbas daga dan Abbas wa dan Abbas Abdullah wahinan yaqulu wani wani zubin kuma sai ya ce an Abdullah ibn Abbas to haka zan tsare وكذلك ابن عمر هكذا ابن عمر وحينا يقول عن أنس واتو ابن عمر ونزل يتي عن عبد الله بن عمر إذا هو ابن مسعود نه سيقد ياتي عن ابن مسعود وكما يتي عن عبد الله قوي يشغل istilahin malaman hadisi da yawa idan suka ce an abdullahi suka yi shiru to abdullahi da suke nufi so tare abdullahi ne ibn mas'ud ne in suka saba ma wannan ƙa'ida. sai a ga waye ya riwaya daga gare shi idan aka ga isnadin na mutanen kufa ne abdullahi bin mas'ud idan aka ga isnadin na mutanen madina ne mutanen makka mutanen makka abdullahi bin Abbas, idan aka ga isnadin na mutanen madina ne su tari abdullahi bin umar ne in da aka ce abdullahi aka yi shiru to sai ka je ka duba isnadin su waye a ciki to kaga wani zubin wahinan ya kulu an anas ce wani zubin kuma a game da anas ibn malik radiyallahu anhu sai kawai ce an anas da zara an ce an anas an san wa ake nufi ibn malik ne khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine da an ce an anas aka shi yanzu da za a yi tambaya a ce wani sahabi kuma ka sani anas ila sai a sha wuya ko hmm? waye zai kawo kaman anas biyu bayan ana subnin malik ya za ku kumanta da ana subnin nazar ana subnin nazar da aka kashe shi a uhudu wanda saboda walakanta shi gawarsa da kafarai suka yi a uhudu an kasa gane shi sai wata 'yan uwarsa ce ko yarsa ko kanwarsa ita ce ta zo ta gane shi wa arafatu bi bananihi da yatsunta ta gane shi yatsansa ɗaya ta kalla ta ce ai tsansa ɗaya wannan ya tsansa ne sai ta gano ya tsansa akwai wani tabo ko kuma akwai wani yanayi dai a cikin eh, eh, a jikin yatsan ke ta gane to kaga dai an ce anas ana nufin wa anas ibn malik wahinan ya kulu wani zubin gaba da anas sai ya ce an anas ibn malikin sai ya ambace shi da babansa kun ga a can ya kan ce an anas kawai ko yace an anas ibn malik fa atba'uhu fi jami'i dhalika to zan bi shi a dukkan waɗannan وتارة يقول عن فلان يعني الصحابية ونزب يكن شيء دقواني ينانف صحابي في أمفاني عن عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم مثالي عن ابن عمر رضي الله عنهما an rasulillah sallallahu alaihi wasallam duka isnadin sai ya amfani da an ana wa taratan yaqulu wani zubin kuma sai ya ce qala in ya ce an anasin radiyallahu anhu sai ce qala rasulullah ba zai ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wahinan yaqulu wani zubin kuma sai yace. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا بفنا أنا أقول من إلهات لكن wato abubuwan da malamai ke yaran malamai to dai zai yaran al-Imam bukhari ne to al-Imam al-Zabidi yace al-Imam al-Bukhari yakan yi haka ni ma ina bin shi a haka fa atba'uhu fi zan bi shi a dukkan wannan فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه إن كجنا كاو أتشون اللتاف الناوى ما يخالف ألفاظه أبن ليساء ما لفظا الإمام البخاري فلعله من اختلاف النسخ وتكيل سبو لساء ما أو قفي قفي دا أكيد سولي سيد البخاري دا قفي قفي قفي قفي كلا كلا al ibn hajar a cikin fatul ya ambaci kwafi kwafi da yawa waɗanda aka samu sun rubuta a da hannunsu daga ciki akwai na al-imam kushmahi ne yana ne daga cikin nusakh da aka fi girmama su akwai na wata babban malama hadisi da ake ce mata karima ita ma nuskarta tana da kyau sosai malama ce mace makarantar ta an ce almajirai a rana masu zuwa su saurari sayin bukhari a wajenta su kai dubu daya ko fiye da haka eh, kuma ku duba ba lasifika ba lasifika a lokacin su akwai to wannan abin da ya faɗi ke nan shi ce wali bi hamdillahi fil kitabin mazkuri asanidu kafiratun muttasilatun bil musannifi amma shayikha iddati wali bi hamdillahi wallahi ina da yabo ya tabbata ga Allah fil kitabin mazkuri a wannan littafin na sahihul bukhari asanidu kasiratun muttasilatun ina da isnadai mabambanta wanda suka sadu tun daga gare ni har zuwa ga al-imam al-bukhari muttasilatun bil musannifi wanda suka je suka haɗu da al-imam al-bukhari wato yana da riwayarsa yana da isnadinsa tun daga malamin shi shi ma ya karanta hadisin ya karanta littafin daga malaminsa shi ma daga malamin shi shi ma daga malaminsa shi ma daga malaminsa har zuwa ga sayyul bukhari to yana da isnadodi ba ɗaya ba amma shayikha iddatin kuma na samu waɗannan isnadan ne daga malamai mabambanta duk ga sunan zai ambatan mana su ga sunan malami bayan malami wani malami ce wani malami ce wani malami duk ya ambace su ga suna ina ganin sai mu tsaya a nan sai karatu na gaban Allah kai mu sai mu karanta a asani din shi al-Imam Zabidi eh, isnadi isnadi da ake ambata shine a ce wane ya ce wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane al-Imam Suyuti yace qad khussat al-ummatu bil isnadi وهو من الدين بلا ترداد يسي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا بات إسنادي يزدون هذا هو ربرم هذا هو je ka same shi ka ce mishi ina isnadin injilar da yake wa'azi da ita kullum har zuwa ga annabi isa alaihi salam sai da ka harbe shi in harbe wata kai ko kuma ka kyale shi ya ci gaba da kiristancin shi kawai a karya. amma dai ba wani abin da zai faɗa maka ba su da isnadi ba su da isnadi to isnadi al'umma tana ɗaya daga cikin khasisa daga cikin khasa'is na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in